Shugaban ya ce abubuwan da suke korafi a kai sun hada da umarnin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayar na rufe iyakokin kasar nan don inganta noman shinkafa. Yana mai cewa bai yi nasara ba sa'annan kayayyakin da aka kwace suna ribewa a hannun hukumar ba tare da an sayar da su ba. Alhaji Musa Kura ya kara da cewa hukumar hana ƙaurin tana yin gwanjan kayayyaki ba bisa ka'ida ba don wasu 'yan gaban goshinta su amfana wanda ya ce hakan kamar zagon ƙasa ne ga ci gaban ƙasa. In kage muke yi a je a duba gani in sun kama kamata ya a bar ya riɓe a zubar kamar irin su shinkafa da su man gyaɗa da sauransu me yasa ake samun koma baya a kan kudaden shiga da hukumar custom take samarwa sannan ba a wannan hurdan da mu sun karbi kudadenmu naira dubu biyar biyar na registration yadda hukumar custom ke gudanar da harkokinta tana zubar da kimar shugaba buhari akwai kamfanin da aka bata mota hamsin da uku a naira dubu ɗari biyar da talatin ka kowace mota ɗaya dubu goma gashi nan ba ƙarya ake ba kuma su zo su ce ba takardun su bane da yake mayar da martani game da zargin mukaddashin kakakin hukumar hana fasakaura a Najeriya Abdullahi Aliyu mai wada ya ce hukumar su na gudanar da ayyukanta ne bisa doka da oda wanda suke zuwa su kamo kayan nan ana kashe su wa'yansu suna rasa lafiyarsu so su ba damuwansu da wahalar da ake kamuwa sai matsalar ya ake ana ana gwanjansu tun da colonel hamid ibrahim ali retired ya zo a shekara ta 2015 idan aka ce ga abin da doka ta ce zai ci to abu abin da doka ta ce ya introducing abin da ake kira e-auction wanda duk wani dan Najeriya yana da dama da zai je in dai shekarar su sha takwas yana biyan haraji wannan ka'idojin ya cika su sannan ba kwastam bane shi sannan kuma ba dan uwan wani kwastam bane ba shi zai iya zuwa da kwai portal yana nan a website din app.trade.gov.ng idan ka shiga zaka ga ma motocin da aka yi gwanjan su daga lokacin da aka fara wannan abun zuwa yau to yanzu da a ce dan auctioneer da kuma kowane dan Najeriya ya samu dama wani AP da kwai motoci da muke kira scraps motocin da sun tashi aiki so yanzu idan ka ɗauko su ka je ka sayar ma wani masu kuma ɗaukan kayan fasa-kauri suka zo suka kara karɓan wannan motocin suka gyara suka ringa diba shinkafa ko ɗibar wiwi ko ɗibar makamai a ciki so abinda a tunani da kuma duba bisa ka'idar doka abin da ya kawo shine sai aka ce to so wa'innan motoci da suke scrap a samu kamfani wanda suke melting karfe a yi amfani da su zo su daddatsa motocin nan sannan in an zo waya housing ba duka kaya ne in sun zo ba za iya ke cewa za ka iya ba mutane su ci kamar misali yanzu wata shinkafa tana zuwa za ka ga wata a cikin ruwa ake kama ta so idan wannan ta lalace shi ma akan yi ma wa'inda suke yin abincin kaji ana musu gwanjo wannan dai ba shine karo na farko da 'yan kasuwa da masu safarar kayayyaki ke kokawa da jami'an na kwastam ba tun bayan umarnin rufe iyakoki da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayar. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.